Assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da haka kamar yadda muka faɗa za mu riƙa yin bidiyo ɗaya bayan ɗaya akan features da suka shafi GB WhatsApp to yau bidiyo mu zai bayani ne akan yadda za ka ɓoye idan ka karanta saƙon mutum baka so ya san ka karanta ko kuma idan kana online baka so a ga kana online ko kuma a cikin group ma dai ko kuma kana cikin rubutu baka so ya ga cewa kana typing ko recording da ma dai sauransu. Domin ganin haka kawai kar ka wannan bidiyon mu je ku ga yadda za a yi. Idan ka install wannan WhatsApp dama mun faɗa za mu sa linkin shi a description a kowane bidiyo da muka yi nashi. To za ka shiga wannan three horizontal lines ɗin sai ka shiga cikin wannan GB settings. Ku tuna ba settings ba GB settings in ka shiga kamar haka ya ka shiga privacy and security. in ka shiga privacy and security ga wani guri da aka rubuta contact in ka taɓa contact din nan ga features ɗin guda biyar ne hide blue tick shine idan an idan ka karanta saƙon mutum baka so ya gani wannan blue tick da yake gwada mutum cewa an karanta saƙon shi hide second tick wannan makin na biyu idan ka karanta zai gwada masa makin na biyu ko kuma idan ka ga saƙon baka karanta ba zai gwada masa makin na biyu cewa wanda ya tura masa wannan saƙon ya karanta saƙonsa to hide microphone shine kaman kana recording da hide typing kaman in kana rubutu wa mutum baka so ya gani kana rubutu duk za ka gan su a kashe ne ko sai ka buɗe su yanzu misali wannan hard bluetooth in za ka gan shi a haka ne in kana so ka ɓoye bluetooth ɗinka bluetooth shine kaman idan mutum ya turo maka sako ka karanta baka so ya ga cewa ka karanta wannan saƙon shine sai ka buɗe shi kamar haka height recording kuma kowa ya sani shine kamar kana recording voice note baka so ya ga cewa kana recording voice note sai dai kawai daga zaran ka tura ya shiga cikin wayansa ya ga cewa an turo masa sako to zaka bar shi a haka sai abu na biyu da muka faɗa yau sannan sai group wannan ka sani ka ma iya contact ɗinka ne nambobin da kake da shi idan kana so na group ma wanda baka da contact in su kun haɗu a group ne kai baka so su ga wannan su bluetooth microphone da typing recording duka sai ka bubbuɗe su a nan wurin Sai abu na gaba shine hide online status. Shine ka ɓoye idan kana online baka so mutum ya ga cewa kana online to koyi wannan hide online status ɗin shine zaka zo ka buɗe shi. Gashi nan suka ce please restart WhatsApp for changes to take effect. Idan ka buɗe shi haka so ba ka gama iya abin da zaka yi ba kenan zaka yi restart ɗin WhatsApp ɗinka kamar haka. yanzu misali da na buɗe na fito ya kamo fuskan whatsapp ɗina haka idan na shiga wannan laika uku ga wani guri da aka rubuta restart whatsapp kana danna shi kamar haka sai restarting din shi shikenan wannan effect din ya fara aiki idan ina online ba za a ga cewa ina online ba to kasancewa ni ba hakan nake so ba ka gani ko na kashe shi mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba muna roƙon ku waɗanda ba su danna mana subscribe ba da su je su danna mana subscribe shi nan da alamar jan rubutu idan kuka danna subscribe za ku ga wani ƙararrawa ya fito a nan ɓangaren dama sai ku danna shi ku zaɓi all ta haka ne duk bidiyon da muka ɗaura zai zo gare ku cikin sauƙi kuma hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa mu kawo wasu bidiyos nan gaba mun gode mun gode sosai